yayin da ake dabda gudanar da manyan zaɓuka na shugaban ƙasa 'yan majalisun tarayya gwamnoni da na 'yan majalisun dokokin jihohin ƙasar 36 akwai muhimman bayanai daban-daban akan jihohin najeriya 36 da irin ababen da ya bambanta su da juna bari mu fara kawo muku bayanai akan binuwai jiha da aka kirkira a shekarar 1976 wasu ke ɗaya daga cikin jihohin arewa ta tsakiya jihar na da yawan jama'a kusan miliyan hudu da dubu da hamsin da uku a bisa ga alƙalman ƙidayar jama'a da aka yi a shekarar 2006. Jihar ta samo sunanta ne daga kogin Benue, kogi na biyu mafi girma a Najeriya, kuma ta yi iyaka da jihohi shida wanda suka hada da Nasarawa, Taraba, kogi Inugu, Ebonyi da Cross Rivers kuma tana da iyakar ƙasa da ƙasa da Kamaru zuwa kudu maso gabas. Yan kabilar Tiv, Idoma da Igede ne kabilu mafi girma a jihar akwai Itulo, Ibo, Jukun da dai sauransu. Babban birnin jihar shine Makurdi. Benue jiha ce da ake mata matattarar abincin Najeriya saboda arzikin noma. kuma amfanin gona da aka fi nomawa a cikin ta sun hada da lemun zaki, mangoro, dankalin gida, rogo, waken suya, dawa, riɗi, shinkafa, gyaɗa da kwakwa. Abdullahi Shalan shine gwamnan soja na farko a jihar ta Benue daga ranar uku ga watan Fabrairu shekarar shida a lokacin mulkin soja na Janar Olusegun Obasanjo ya ritaya bayan da aka cire jihar Benue daga tsohuwar jihar Benue Plateau. Bayan Shalan gwamnoni sha biyu ne suka mulki jihar zuwa shekarar tara. 1999 goma daga cikin sojoji ne sannan biyu kuma na farar hula. Bayan dawowar mulkin demokradiyya a shekarar 1999 George Akume ya daga kan karagar mulkin jihar a matsayin gwamna a ƙarƙashin jam'iyyar PDP Gabriel Towa Suswan shi ma jam'iyyar PDP daga shekarar 2007 zuwa Mayu na 2015 sai kuma gwamna da ke dab da kammala wa'adin sa na biyu wato Samuel Lora Otom wanda daga APC ya koma PDP daga watan Mayu shekarar 2015 zuwa yau. A zaben gwamnan jihar Benue mai zuwa na watan Maris ɗin shekarar 2023, yan takara da ke kan gaba su ne Hayasin Aliya da mataimakinsa Sam na APC wanda kotu ta soke zaben fidda gwani da ya samar da su a matsayin 'yan takara sakamakon rashin bin ka'ida. Sai ɗan takarar jam'iyyar PDP Titus Uba wanda shi ne kakakin majalisar dokokin jihar da mataimakinsa John Mbede, Herman Himbe da Christopher Onyiloyi Idu na jam'iyyar Labour, Don Ruben Angwe da Comfort Ogbaji na jam'iyyar NPP titi da dai sauransu. Ya zuwa yanzu dai 'yan asalin jihar da ma mazauna na ci gaba da bayyana cewa ababen da suka fice musu tuwo a ƙwarya su ne rashin tsaro, matsin tattalin arziki ma baya aikin noma, rashin aikin yi ga matasa da dai sauransu kamar yadda za ku ji daga bakin Ben Agande da wasu mutane. abun da ya mutane hankali shine maganin insecurity dina ya sa ba su zuwa gona. So mun san cewa manoma ne amma akwai wasu wuraren da mutane ba su zuwa gona. Beyond that the cost na abubuwa so the combination na wannan Abu insecurity the cost na abubuwa has affected the production da muke yi a Abu abun federal government the state government suka we believe that there has been a little improvement and sun cewa daga yau zuwa gaba there will be greater improvement one wannan shekara the issue that is most of concern to us in Benue State we head into the 2023 general election in the issue of insecurity. So, all of these have occasion upon the citizen a cash squeeze. Ko menene al'umma mazauna jihar Benue ke cewa game da tsare-tsaren hukumar INEC da take kan yi don gudanar da zaɓe da kuma shirin da masu kaɗa ƙuri'a suke don tunkarar zaɓen Ahmad Muhammad da ke aikin kanikanci a makurɗi ya yi bayani. A gaskiya ban da ƙarfin gwiwa, rashin ƙarfin gwiwa na shine ga yadda aka yi arrangement ɗin zaɓen mun san cewa mafi yawancin mutane ba su da voters card kamar ni da nake miki wannan magana voters card nawa bai zo hannuna ba kin cewa ba ni da assurance na zan zabi wanda nake so ranar zabe ina irin cikin tangardan kasar mu Najeriya ya kamata a ci wata uku kafin zabe kowane dan kasa yana da nashi voters card a hannun shi kazalika mutane na ci gaba da tofa albarkacin bakin su a game da tsarin zabe da yadda za a tabbatar da gudanar da ingantaccen zabe cikin zaman lafiya da lumana sunana binta garba ba kowa bane ke da privacy ma wasu suna da shi wasu ba su samu ba kuma election din kin san don kada mu ji abin da muka yi da kowa ya ce sai baba kuma abubuwa sun lalace kudin prices na komai na abinci da sauran su kin ga da ya kamata kowa a yi tunani da kyau yi zabe da kyau amma babu abin da ya wuce zabin Allah. Sunana Ada a canya magana na election 2023 JNJ state na because na da voters card na jin zaba shugaba wani ba zai ba mu kunya ba mu zaba mutum zai yi ake. stakeholders su sa hannu su ba electorate security maganan Kudi, to stakeholders, I INEC, to bar security, so that agents will kawo fada ba, so that electorate su yi and fair election. Lima Abdulrahman, Amurka, daga Abuja, Nigeria.